tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na saba'in da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim a suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna tattaunawa gani da hadarin rabuwa akwai gaban da ban waiwaye ta ba kasantuwan a cikin littafi al'imam al suhaimi ya gabato mana da wannan bayanin dangane da musiban jayayya kuma da jayayyan za ta ƙari ta kai ma al'umma hasu rabo rabu su ɓangare a samar da 'yan tawaye a cikinsu to muna kan tattauna illa na hudu lokaci ya ƙure sai mace rabi'an tabarru'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minhu yana daga cikin illa na wannan saɓani kasantuwan annabi ya yi bara'a ya yi baran-baran da waɗannan mutane kwata-kwata ba shi ba su to kawai don dai kawai ka ƙura don kaɗai ka haifar da ruɗani cikin al'umma sai ka yadda ka shiga cikin gayyar da ba annabi ba su ba su ba annabi nakan tausaya wa mutane da za ka ga saboda kawai kiɗanki na juwo sun sa kansu ko sun shiga cikin irin wannan rudanin ina matukan tausaya ma al'umman da suke samun kansa a haka matuka da gaske kisa duk sanda za ka yi addini ko za ka yi wani abu ka tsaya ka rika lissafi ka rika hangi kana duba wai shin wannan abin da za ka yi daidai da abin da annabi ya ce ka yi idan bai yi daidai ba ko to ka bar wannan abin in ba ka ba za ka yi na dama a rayuwanka Allah shi kiyaye malai ce faƙada bara allahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama min ashabil bida hakika allah maɗaukin sarki ya barrantar da annabin shi daga waɗannan 'yan bida'a Allah alladina tafarraqu fi dinihim waɗanda suka rarrabu cikin al'amarin addininsu waktalafu fi ma bainahum suka rika saɓani da rabuwa a tsakankaninsu ka san yau matasa ganin suke wa'in sun ɓangale sun ɓalle daga tafiyan addini sun koma gefe sun tsubbace sun shirya wata tafiya ta iblis ɗauka suke wai wannan abin burgewa ne jahilan gari za ce kai wani mara kunya ne baka ji ma kai a rasayin da za a yi da shi kai ai ba ƙaramin fitsarin riba ne ko abin da ke birge matasa kenan da dolaye cikin al'umma sanan suna shirme ba ruwan annabi da su da za su mutu ko ba za su iya ansa tambayin cikin kabari ba kuma da biya ne irin na khawarij kuma dama na biya gaya maka yadda khawarij suke da me da zafafa wajen ibada har ma da za a ga ibadan sai ka rena taka ba lamba ba na fi lamba. ban gano wannan haka suke Allah ya kiyaye faƙala subhanahu wa ta'ala to sai Allah maɗaukin sarki ce innal ladina na humwa wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in kaga waɗanda suka rarraba addininsu suka zama ƙungiya ƙungiya to kai annabi baka cikinsu baka tare da su dambe ku a zamanin annabi akwai in akwai wanda ya san wata ƙungiya da ta ɓalle ma 'yar uwarta a zamanin annabi to ku gaya mun Banna ɗaya ne aka nema a samu kuma ya daƙi ɓannan shi ne lokacin da munafukai suka zo kusa da masallacin ba suka kafa nasu masallacin allah ya kira masallacin da masjidu dirar masallaci ne amma na cutarwa annabi ya je tura aka rushe aka kona masallacin wannan shine saɓani da bala'in farko da aka so a kawo a cikin musulunci annabi ya sa hannu ya dafe shi to wannan abin da annabi Allah maɗaukin sarki ya faɗi cewa baya tare da masu raba kai cikin al'amarin addini da al'umma ko da kankunan kun yadda zamanin annabi bai faru ba kinan ana ya itibaru ma ya kunne lura da abin da nan gaba zai faru shi sa yanzu irin wani abin ya faru ko Allah ka nisan ta kanka daga wannan bala'in ku karanta ihya usunna hatta dan fodiyo cewa irin sababbin masallatan nan da ake kirkirowa karka sake kai sallah cikin su komin nisan tsohon masallaci ka da can in ba haka ba ka nemo ma Allah sallan da yace kai mashi kuwa ka ne mota domin ibadan da ke da wuri ko da lokaci ko da yanayi ko ka hankali sai ya cika wannan in ka je kai ba a wurin ba ko kai a wurin ba a lokacin ba ko kai a wurin a lokacin amma ba a yanayin ba duka Allah ba zai karba ba kuma daga ran da ka balaga zuwa ran da za ka mutu Allah maɗaukin sarki ya lissafa adadin sallolin da za ka yi kana zuwa ba ɗaya na rot ka je ka kanka cikin fitina sau da wake dan kwaya-kwaya ne ba ruwana da sabanin addini na wani ba ruwana to ka shiga uku sai ka cutan allah ranar kiyama sau da ai allah shine maliku maliki yaumi dini shine mamallakin ranar addini yau shine na ranar addini ranar lahira duk wanda ya je lahira neutral ne ko to dan wuta ne ba neutral a lahira ko dai ka ba annabawa ne ko ka saba musu ba neutral kana ganin neutral ko yana cin tozon a rafi. duk wanda gaja ce ah, mu munafiki ne ba yana bin wani ra'ayin shi ne sau in ya karkata a nan wajen za a ce ya ba Allah ya ba annabi su kuma waɗannan bai gama yadda da su ba sau da kira dawa ne to sai tsaya tsakiya kawai yana addini a bisa zaɓin shi. an fahimci wannan da kyau ko mu a cikin harkan addini mun yi takin site muna ɓangaren wa ɗanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ba neutral ba ne Allah maraukin sarki shirya dum wannan aya ita ce aya ta 159 cikin sotland army fa ma'ana shi'an ma'anan shi'an da ce ai fiyarkan wa ahazaban suka zama karkasuwa kungiya kungiya jama'a jama'a alannan su ne mutanen mu ne nan mun ware to ba ruwan annaba da ku haisu aujaballahu bara'atu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama minu kwallerin yadda Allah madaukin sarki wajabta baran-baran da manzan Allah ya yi ga irin waɗannan mutanen ai ha'ula illadina tafarraqu wa ikhtalafu lasta minhum ya muhammad na kai annabi muhammad ka sani waɗannan da suka raba addini suka koma suka tsibbace suka wani kuri a wani wuri to kai ba nasu bane wahum laysu minka kuma su ba sa tare da kai dan su ba naka bane ba ka ba su ba su ba ka to kawai da Allah jama'a dan kawai ce baka ba annabi sai ka je ka shiga wannan harka zuwa kowa a Najeriya ne aka ce baka ba shugaba Buhari to kana tare da waye to ballantana shugaban shugaba Buhari shine manzon Allah jama'a ka ta musamman muke ciki ma'ala ya ci duba littafin aljami li ahkamul qur'an na al'imam al-ƙortabe a jizgi na bakwai shafi na 148 don wannan bayanin yake ba taɓa malamin arziki ba tun da aka yi duniyan nan face sai ya yi magana da maganan Allah da annabi shine maganar rabuwa da saɓani cikin musulmi babu kyau an gane kuma mafi aka tsara abin da ke sa usadai suke bata addini ko neman girma ne ba neman kuɗi ne da matsayi su a ji su kuma duk wanda ya wannan ba za a ji shi ba kuma kuɗin ba zai samu ba kuma girman ba zai samu ba kaga mutum na yawa a gari kamar jemagi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba zai samu ba saboda kokarin bata addini Allah bai sa hannun shi a ciki ba madaukin sarki ya kiyaye yasa annabi ya riga ya ga misali a innama da ibul qasiya idan zaki ko damisa kura ko kerkeci suka fita da gudu suka watsa garken bari ko gada ko jakunan daji ko raƙuma ko ɓauna da sauransu ku in suna tafiya cikin ayari ko zakin bayan da iya da su amma duk ta tsorata ta fanɗari za ita za su bi duk wanda ya fanɗari nan shaɗin yake bi ku dauka tsaya tsam ba zai zo ku ba in ya san kun shirya shi sa idan zaki ya farma dabba ɗaya in sauran suka dawo sai ya gudu gudu yake ba zai tsaya ba duk wannan harjajin banzan ko yana yi ne ga wanda ya tsorata kana tsorata shi ke na magana ya kare in yi gama harjajin iskan ya gaba ka tsorata ba ko to za ga ya nemi wurin shi Allah maɗaukin sarki ya kyauta shi yasa musulunci ba yadda da irin wannan saɓani da irin wannan rabuwan ba in kana kan wannan tafarki na salafiyanci ba a rabuwa ko me ya fara ka za ku hakur da juna ba ku ganin lokacin da na Usman ya zo aikin hajji ya ce cika sallah zai yana fa shi da jama'an shi daban abladin mas'ud yana tantin shi da jama'an shi daban amma ya ce shi fa gaskiya ƙasar suke da annabi amma cin da khalifa ya zaɓa cika sallah ya ce cikawa za su yi domin alkhilafu sharrun kullu ce saɓani sharri ne yana damar ya raka abin shi kuma ta yi amma don kar a ba da labarin sun samu saɓani bai da ya haka ba a yau ba ji ne ku shekarun je muka yi maganan annaba haruna ba shirka samir ya kawo amma musa sai ce mashi ma mana aka izra'aitahum dallu me ya hana ka san daga ga sun bata Allah tattaba Allah tattabi ani baka biyo ni ba me yasa ce haba in baro su ka kace farrakta baina bani isra'ila walan tarkub qawli Allah ya kyauta waya kulul imam alhafiz ibn kathirin babban malamin tafsiri ibn kathirin dimashki allah madaukin sarki jikin shi ya ce ma'anan allabi na farraƙo dinahum wa kanu shi'a hum ashabul bid'a sune ne 'yan bid'a والظاهر anna الآية aya في كل من فارق دين الله wannan ayan ba dan bid'a kade ba duk wanda ya irin wannan fitan kafa cikin al'amarin addinin Allah wa kana mukhalifan lahu ya zo da abin da ya saba ma tsarin addinin Allah na haduwa fa inna Allah ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq domin Allah fa ya aiko annabi da shiriya ne da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan ya buwa yadda shi akan sauran addinai wa shar'uhu wahidul laktilafa fihi wa laftiraq addinin da annabi ya zo da shi kwaya ɗaya ne babu rabuwa babu sabani babu musu a cikin shi ɗaya ne kyal kana ganin wannan ya koma gefe ko to bata yi kuma ka sani ma dalla man dalla illa ta hata hujjati duk wanda ya bata in ka same shi da dalilin shi a hannu ba yanzu ko shi ɗin da aka ce ma annaba adamu sujada yake da aka tambaye shi ya faɗi dalili ya ce ana khairun minhu don me halakta ni min narin wa hu min tin ya faɗi dalili ko bai faɗi ba fir'auna da yake bin annabi musa me ce tsoro yake ji an yi baddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad tsoro yake kai canza addini ko ya fadda banna a bayan kasa wannan dalili ne idan kaga yarinya ta fara karuwanci inda zaka tambaye ta zata ga maka dalilin ta ka je gidan karuwai ka kira wata ka tambaye ta wai ke me yasa karuwa ce da kaza da kaza da kaza amma daidai ne Allah madaukin sarki ya kyauta famanik ikhtalafa fihi wa kanu shi'an duk wanda suke sabani cikin al'amarin addini suka sake suka zama kungiya kungiya ay firaqan ka ahlil milal wan nihali suka zama kaman sauran mabiya addinai wal ahawa waɗanda suke bin soyayyen zuciya wad dalala da sauran bata fa inna Allaha ta'ala qad barra rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika Allah ya barrantar da annabin shi min mahum fihi ga abin da suke akai kan tafsirin Qur'an al-Azim juz'i na biyu shafi na 196 ba ruwan annabi da su amma kai yau sai ka ce da ruwanka da su lalle ka dauko babban gammo da za ka babban dauka kuwa ba ruwan annabi da su amma kai da ruwanka da su idan baka ganka a wuta ba ko to baka mutu ba Allah sai ka tuba Allah shi kyauta waragima hazi tahdhiratil ilahiyya kullaha malice duk da irin wannan jan kunne da Allah madaukin sarki yayi najidu ummatal islam qad ikhtalafat sai da muka samu a yau al'umman musulunci sun rarrabu wa tanaza'at ka suna ta musu da juna fadha'ufat sai suka yi rauni wa fashilat sai suka watse wa hahiyal umamu tatakalabu alaiha min kulli jadabin wa sobin al'ummomin duniya wabtansa suke kau da ko'ina hatta da hazil umma har an waye gari ita wannan al'umma allati wasafa Allahu min fawqi sab'a samawat wanda Allah yana saman su siffanta su bi annaha khairu umma ita ce mafi alkhairin al'umma ukhrij lin nasi wanda aka fidda su domin mutane malin ya ce kamman muhammalan suka zama kaman karmami wanda yake bai da wani amfani baina bain al'umami wa shu'a wa shu'ub cikin al'ummomin duniya gaba daya haka al'umman musulmi su kuma ga sunan ba su da wani amfani yasa annabi ya ce yushaku an tatada'a alaikum al'umam kamata da al'aklatu ila kasatiha lokaci ya yi kusa da al'ummomin duniya za su cappa a kanku kamar yadda mayin wata suke kai hari da farmaki a kwanon abinci sabai suka ce amin ƙillatin na hannu mai idin ya rasulallah sau da ƙarancinmu ne na bai ce abbal antum kasirun kuna da yawa kun ma cika duniya sai dai walakin na kun gutha'un ga gusa isai sai dai kamar karmami ne cikin kwazaron ruwa karmami ya isa yasa an yi ruwan gaske ya ce zai ruwa zai tafi da shi ce ba zai tafi ba ya ce za a jefa mana alwahan a ce ma ma'anin wahan ya ce hubbu duniya wa karahiyatul maut neman suna neman kuɗi neman mukami neman kaza haka nema abin da ma ba haƙƙinka ba saboda tsaban nema nemi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wani yana daga cikin fitinan da wannan al'umman ta fada ciki kuma kalli yadda yau kafirai suke wasan kura da ita Allah ya kiyaye mala ya ce wani ha an tafarruƙi wa bayyana khuturatahu al'umma umma nabi ya hana rabuwa sannan kuma ya bayyana hadarin wannan rabuwa kan al'umma mahala ya ce wal haƙaƙa hazal Amur. kada umarna bitta hakumi ila kitabillahi fil usuli walfuro. furu a tabbatar da haduwan al'umma wuri ɗaya da tsoratar da su game da saɓani aka yi umarni da cewa duk sanda wani abu na rashin fahimta ya faru to a kai hukunci zuwa ga littafin Allah cikin al'amarin usul ne na aƙida ko ko cikin abin da ya shafi furu'a ne wani hina an kulle sababin yu'addi ila haka aka hana mu kowane abu wanda yake kaiwa zuwa ga rabuwa da saɓani, sai da Allah madaukin sarki ya hana dan jigon saɓani shi shine jibugon rabuwa shine mai saɓani, to ana yunkura saɓani sai ce faru duhu Allahi war rasul daga lokacin da aka fara aka ce to ga yadda ake ganin za a yi ko ku bata mutane lokaci ne Allah maɗaukin sarki ya kyauta wannan bayani ya zo cikin littafin usulul iman fi dho'il kitabi was sunna a shafi na 293 qala Allah ta'ala mala ce fadin Allah maɗaukin sarki da yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ga abin da ke ban mamaki game da musulmi ne kai Allah wannan ayan ba santa bane ya ce ku yi riko da igiyan Allah sai ya ce jami'an bai ce afzazan ko afrada ko wuhudanan ba sai ce ne jami'a sai ce wala tafarraku kakkurabu kakkurabu yana ba mu labarin wasu mutane ne wanda banda annabi ya zo ya hada su ko Allah ya gaya masu suna ala hufratin minan nari gaban wuta fa an kaza kum ha, sai aka tsamo to yau wannan al'umma mai gidanta ne ya tsamo wasu daga gaban wuta su kuma sai suka koma gaban wutar su sai suka rarrabu kowa yana gani in yana haɗaɗɗen uwan shi abin yake sarin ya samu na kuɗi ko na mukami ko a san shi ba zai samu ba kuma wanda ya irin wannan fitan kafa in yaje kuma sai ga bai samu wannan abun ba dan za dai ta ganin shi jiye yau Allah ya kyauta wannan ita ce aya ta 103 cikin suratu ali imran to shine sai malu ya ce wa hablullah menene hablullah igiyar Allah huwa ahadullah shine alƙawarin da Allah ya yi wa mutane ya alƙawari da mutane akan za su bi shi wa huwa alquran shi ne su rubuta alkur'ani su duka kama kalal mufassirun kama yadda malaman tafsiri suka fada wa kada amara bil jama'a Allah madaukin sarki ya yi umarni ne da al'umma su dunkuli wani ha'anil furka kuma ya hana rabuwa wani ikhtilafi da samar da saɓani kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa duk abin da manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi wa ma na an anhu fantahu abin da ya hane ku kuma ku hannu wanda ce a ta bakwai cikin suratul hashar In za a nabi ya zo da rabuwa ne me zo da shi kinan duk wanda ya haifar da rabuwa to wanda yana kauro da me addinin da annabi ya zo da shi ne ana wannan mutumi dan adawan annabi ne ya da ko bai yadda ba makiyin annabi ne na kusa da nesa Allah ka raba mu da rabuwa ka raba mu da sabani ka tabbatar da mu akan jama'a subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu